الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المؤمنين بإنزال كتابه وبإرسال رسوله ومن على السنة برجال الذين يزبون عليها ويدافعون عنها على كر الأصول والأزمان وعلى تكرر الليالي والأيام القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم إلهي فمنك الفضل والنيل والقرى لك الجود والفضل الأميم على الوراء وإنك إحسان وعفو لمن أخلع وما لي إلا أفو بابك سيدي فإن تحدني لخير أصبحت موتلي قصدتك لا تحقر بفضلك مقصدي فهب لي أمانا من أذابك في غدي إذا جاء فيه الطفل لأمته شمتا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da takwas ga watan zulƙada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1440 yayin da daidai da 31 ga watan bakwai shekara sha. tara a wannan masallaci na abubakar siddiqu inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah yi jiƙansa kansa Allah yi masa rahama wato littafin sana arba'un hadith mun tsaya wannan shine darasi na 50 daidai mu tashi zamu tashi kuma al-hadith al-khamis wal 20 hadisi na 25 kamar yadda aka sani mukan bi matakai guda uku mataki na farko mai tarjamar sahabi da ya rawaito hadisin mataki na biyu bayan mun fassara hadisi sannan mu faɗa abinda hadisi ya kunsa na ma'ana sannan mu zo mu faɗi mai aka samu na fa'ida a wannan hadisi al'imamu abu zarri gifari mun riga mun yi tarjamarsa a darasin da ya gabata a baya da haka wannan hadisi da ya sake ruwaitowa bai buƙatar sai mun sake yin tarjamarsa an abi zarar radiyallahu anhu aidan daga al'imamu abu zarri Allah ya ƙara masa yadda saboda hadisin da ya gabata a baya shi ya ruwaito shi Ya yace anna unasan wasu mutane min a sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sahabban annabi wa'annan unasan din ana nufin talakawa ne Ƙalu suka zo suka ce lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullahi suka ce ya manzon Allah zahaba ahlud dusuri ma'abuta wadata sun tafi bil'ujuri da talin lada mai yawa yusalluna suna yin sallah kama nusalli kamar yadda muke wa yasumuna suna yin azumi kama sumu kamar yadda muke wa yatasaddaquna suna yin sadaka bi fuduli amwalihim da raguwar dukiyarsu qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce musu awalaisa qad ja'ala Allah ashe Allah bai sanya ba lakum gare ku ma tasaddaquna bihi abinda za ku yi sadaka da shi sai yace musu inna bi kulli tasbihin sadaqa kowane tasbihi idan mutum yana matsayin sadaka ne wa kulli takbiratin huwa takabbara idan mutum yace Allahu akbar sadaka ne wa kulli tahmidatin wa kulli tahmidatin kowane alhamdulillah idan mutum ya ce sadakatun sadaka ne wa kulli tahalilatin mutum ya ce la ilaha illallah sadaka sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadakatun yin umarni da abu mai kyau bisa ga sharadin sa sadaka ne wa nahyun anil munkar hana abin da yake munkari ne shi ma sadaka ne sannan annabi ya ce fi bud'i ahadikum a cikin kwanciyar da ɗayan ku zai yi da matar shi sadakatun sadaka ne qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ayati ahaduna shahawatahu yanzu ɗayan ma zai iya zuwa ma sha'awarsa wato ya ji wa matarsa ya sadu da ita wa ya kuru lahufi fiha ajrun kuma a cikin saduwar da mata mutum ya zama yana da lada qala sai annabi yake cewa a ra'aitum ku ba da labari ba ku gani ma lawada a hafi haramin da mutum zai je ɗauki farjin sai saka ta hanyar zina a kana alaihi fi wuzurin yana da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar sabai sun ce eh haka ne yana da laifi sai annabi ya ce to fa kadhalika idza wada'aha fil halali haka idan mutum ya saka gabansa inda Allah ya halatta masa ya sa kana lahu ajrun tu yana da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka raddi ga mazhabar zahiriya cewa na kin yadda da kiyasi da haka muna da masajir guda hudu a addini qur'ani da sunna da ijma'i sai kuma abinda malamai suke ce masa alqiyasul jali qiyasi mabayyani su kuma zahiriya sun yarda da qur'ani da sunna da ijma'i ba su yarda da kiyasi ba to wannan hadisi da muka karanta yanzu wannan shine fassarar sa ƙarin bayani kuma dangane da wannan hadisi ya tabbata a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharh 50 hadisin min Jawami'ul Kalim na Zainuddin bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي wanda ya rasu hijira 795 da ya kawo wannan hadisi sai ke ta wafi hadal hadisi a cikin wannan hadisin da muka karanta yanzu dalilun akwai dalilin cewa ala annas sahabata radiyallahu anhu akan sahabban annabi Allah ya kara musu yadda li shiddati hirsihim saboda tsananin kwaɗayin da suke da shi alal a'malis saliha akan aiki mai kyau wa raga ragabatihim da kuma ƙarfin kwaɗayin da suke da shi fil a wajen alheri kanu sun kasance su sahabbai kenan yahzuruna suna bakin ciki alama ya ta'azzaru alaihim fi'luhu min alkhairi abinda da yayi wahala ba sa iya aikata shi inda za a samu lada to bakin ciki suke wannan abin ya kubuce musu mimma ya kaduru alaihi ghairuhum abinda wani ke iya aikatawa ya samu lada na alheri raguwan sahabbai in ya zamanto su wannan abun ba ta iya idan su samu wannan ladan wannan abun bata musu da yake fa kana alfuqara'u sai ya zamanto talakawa ya zununa ala fawati sadaqati suna bakin ciki akan sadaka ta kubuce musu bil amwal ya yaqdiru alaiha al saboda dama da masu kuɗi suke da ita su masu da ita wa yahzuruna suna yin bakin ciki akan jinkiri ana da khuruj fil jihadi wajen fita akan abin da ya shafi jihadi li adam al saboda rashin iko ala alatihi akan kayan da mutum zai je jihadin wa qad akhbara Allahu anhum bidhalika fi kitabihi kuma Allah ta'ala da kanshi ya ba da labari a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba yace laysa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasuli Ya ce, ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu 'alimun hakim ce, wala 'ala alladhina hakanan wadannan da idan ma atauka idan suka zo wajenka litahmilahum dan ka dauki da za su tafi jihadi ka basu na guziri. ƙulta kai annabi idan ka ce masu la'ajidu ma a kuma alaihi wala ban samu abin da zan ba ku ba ku yi guziri ku tafi wajen jihadi Allah sai ce ta wallau haka za ka ga sabbai sun juya bayan sun bar wajen annabi wa a ayyunahum tafidu min ad-daymi hadaran Allah yajidu ma yunfiqun idan suna zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su samu abin da za su yi infaki ba wannan fa saboda ba su da shi ne an ce a kawo sai ga mutum saboda damuwa da ɗan uwansa ya yi aikin alheri shi ba shi da abin da zai sai dai fashe da kuka a gaban annabi mu kuma yanzu sai ga kowa ga shi da dama ana cewa mutane a fito kowa ya riƙe har sai da Allah ya ce ha antum haula ito da auna da tun fi sabilillahi faminkum man ana samun marowa tarowacin ana ma yan uwa da dangi da abokan arziki har aka dawo Allah da annabi ma maruwa ake musu to wannan shine halin sahabbai yadda sahabban annabi suke a ce mutum yana bakin ciki idan dan uwansa ya aikin alheri bakin cikin da yana iya kuka ma saboda shi bai samu abin da zai bayar ba kaga wannan yake nuna maka cewa matakin da sahabbai suka kai sannan sai ya ce wa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi annal fuqara talakawa gabatu ahlad dusuri sun yi kwaɗayin su samu mataki na masu wadata waddusur hiyal amwalu idan an ce addusur ita ce dukiya mimma ya asul lahum min ajri sadaqati bi amwalihim irin abinda masu kuɗin suka samu na dukiyarsu da suke ɗauka ta bayani sai ce fadallahum annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ba za su yin wannan ba sai annabi ya nuna musu ala sadaqatin na alaiha kan sadakar da su kuma suke iya yin abinda za su iya yi dan haka zamu ga cewa ya tabbata wannan hadisi da ya kawo yace rawahu muslim al-imam bukhari ya kawo shi cikin littafin sa babu zikiri ba'da salati babun da ke magana yin zikiri bayan sallah sannan ya sake kawo hadisin babu du'a ba'da salati babun da ke magana yin addu'a bayan sallah sannan al'imamun muslim da shi malan annawawi ya ɗauko hadisin nan ya kawo ya kawo shi babu stihi babu zikiri babin da ke magana cewa mustahabbi ne yin zikiri ba da salati bayan an gama sallah kamar sallar magariba sallar isha'i sallar asuba sallar azahar sallar la'asar wa bayanin sifatihi da bayanin sifar zikirin ya kawo an abi salih an abi ta. وهذا حديث قتيبة شو أن فقراء المهاجرين ونغنن كوي عنشي أن أناسا من أصحاب رسول الله لا سي فسر أناسا لن أنا وجن تلكاو مهاجرون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزو وجن النبي فقالوا سكت مسا ذهب أهل الدثور بالدرجات ونغنن بالأجور nan kuma ma'abuta kuɗi sun tafi da darajoji ba daraja ba daraja sun tafi da bid darajatil ula da darajoji maɗaukaka ba wannan imil muqim da kuma ni'ima wacce take madawwamiya faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma zaka wannan wata irin daraja ce masu kuɗi suka tafi ta wacce ta kai ƙololuwa? qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli saboda masu kudin nan dai suna sallah kamar yadda muke kaga shine matsala ta farko suna sallah muna yi an gane dan in an magana wa'ancan masu kudin da zamanin sa, ba kakkar kalla masu kudin zamanin ka kai hukunci da su kaga mutum yana da kudi a unguwarsu kafin a samu wanda ya ce ma ya ganshi a masallaci sai an yi da gaskiya jana'iza kuma in ka gan shi a wajen jana'iza sai yin abokinsa ne ko ɗansa ko matarsa ya mutu in ba haka ba bai da lokaci waye su muna kuma masu kuɗin nan suna azumi kama na su mu kama yadda muke waye ta saddaƙo na suna yin sadaka wala na ta saddaƙo mu ba mu da abin da za mu ɗauka mu bayan sadaka waye uke ƙuna suna ‘yantawa wala na uke ba mu iya ‘yantawa shi yasa wajen ibada ta kuɗi Allah sai ce falakata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al'aqaba ba asalin al'aqaba shine dutsen da yake da mugun wahalar da ba kowa ke iya hawa ba amma nan da Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba me ka san abin da ake ce masa al'aqaba sai ce faqqu raqaba ka yanta bawa au iqaanu ko ka ciyar da abinci fi yawmin zi gaba a wani wuni wanda yake akwai yunwa a ciki musamman munin ƙasar su larabawa galibi za ka samu ibada ta gangar jiki ce wani lokaci take musu wahala amma ibada ta kuɗi ba ta musu wahala shi yasa za ka yi mamaki idan ka ga suna kashe kuɗi akan addini wallahi yadda ka san kuɗin ba nemo su ake ba mu kuma nan ibada ta gangar jiki ba ta mana wahala amma fa ibada ta kuɗi tana wahala shi yasa za ka iya ganin ga mutum da miliyoyin kuɗi yana zuwa masallacinku ana sallah da shi amma wallahi masallacin na buƙatar janareton dubu talatin an rasa wanda zai sai masallacin janareto to da mutane ba su saba da ibada ta kuɗi ba to shi yasa nan yake suke cewa wa yu'tiquna wala nu'tiqu suna iya yanta bayi da dukiyarsu mu kuma ba za mu iya ba wanda wannan yana daga cikin aikin da sai da na abubakar yi tun a farkon musulunci wajen yanta wasu da aka dinga azabtar da su a matsayin bayi a ciki akwai irin su bilal da ta su har sai da Allah ijinjina wa sai da na abubakar cewa Allah zai yi uti malahu ya tazaka. wanda yake ɗauka kuɗin shi ya bayar don ya samu tsarki a wajen Allah wa mali ahadin inda homin ni'imatin tuduza babu wani mutum daga cikin mutanen duniya da yake da ni'imar da zai saka masa in labtiga a wajen rabbi al'ala sai dan neman ya ga fuskar ubangijinsa mafi ɗaukaka gobe alkiyama kuma wa da shi yasa busairi yake cewa an faƙal mala fi ridaka wala mannu wato wa'a'atsa jamman wala wa'a'atsa jamman wala ikdahu sayyidina abubakar an faqal mala fi ridaka wala mannu ya siyar da dukiya wajen gine miyar da Allah kuma tun da yake siyar da dukiyar shi bai taɓa wa annabi gori ba shine an faqal mala fi ridaka wala mannu wa'a'atsa jamman kuma ya ɗauki tarin turin dukiya bayan wala ikda'u sannan ba a taɓa neman cewa addini na buƙatar wani abu ba sai da na abubakar ya ji ya hana dukiyarsa shi ne an faƙal malafi da ka wala mannun wa a a jamman wala iki dawo to da suka zo suka faɗa haka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake ce masu a fala'u allimakum shay'an yanzu ba na sanar da ku wani abu ba na bihi wanda za ku riski man sabaqakum waɗannan waɗanda suka tsere muku wata su na bihi man ba a dakon sannan ku tsere wanda suke bayanku wala ya kuna ahadun babu wani mutum da zai kasance afdala mafifici minkum a kanku illa man sana'a misla ma sana'atu sai wanda ya aikin alheri irin wanda kuka yi kalu bala ya rasulullahi suka ce haka ne muna su faɗa mana abin da zamu mu tsire masu kuɗin nan kala sai annabi ce musu tusabbihuna ku danga yin tasbihi yanzu dan tasbihin ma da ake yi 33 eh hamdala 33 kana gani da an yi sallah masallaci mutane su yi haƙuri minti biyar zuwa bakwai sai azkar din ba ta yi fi qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza tasalluli ake watsi ake kuma na sha magana nace mun mutanen mu ahlus sunna suna zagin wasu suna ce musu yan bid'a suna zikirin bid'a to da su an gama za ka ga an juyu a ta kafa-kafa Allah ya ji ɗan walidanmu da walidan-walidanmu ba wanda ya sa su wannan walidan-walidanmu a kawo kafa-kafa ba wanda ya sa su ta amma idan su wanda suke kuskure ne ku me yasa ba za ku yi na daidai din ba ba yi sau da haka wancan kuskure ne wannan ma kuskure ne to shi ne yake cewa wato kabbiruna sannan ku yi kabbara sannan wata hamuduna sannan ku yi hamdala kenan za ku yi tasbihi da tahmidi da takbiri dubura kulli salatin salatin wa salatin marra ƙarshen kowace sallah uku, sai mutum ya cika da la ilaha illallah wahdahu hula sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulle shay'in qadir sai da matsari Ƙala abu salih sai abu salih yake cewa faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi bayan an ɗauki lokaci su waɗannan talaka wanda suka kawo ƙara wajen annabi sai suka ƙara dawowa faƙalu suka ce sami a ikwanuna ‘yan uwanmu sun ji suna nufin ahalul mali bi ma fa'alna masu kuɗin nan da suke da kuɗi sun ji irin abin da muke yi na tasbihi da hamili da takbiri su ma sun fara yi fa fa'alu da su ma suna yin irin shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي مسو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كي حقوري وتفي wannan falala ce haka Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da haka ku kiyaye ba a cewa dukkan wanda yake talaka ne yafi kusa da Allah kuma ba a cewa duk wanda yake mai kuɗi ne yana nesa ga Allah al'ibratu kawai an yakuna mar'u taqiyan fid dunya wallahi akwai masu kuɗin da za ku ga Allah ya musu tawfiki ga duniya sun samu amma wallahi a harkar addini gaba gaba suke idan sallah aka kira baka zaga shi musallaci suna tashi su sallar dare kai baka ili baka da koshishi kana tukururun matsiyaci baka ajiye ba baka ba wani ajiya ba amma sallah ma baka da lokacin da zaka yi ta kaga ya za a yi to shi yasa malamai suka ce idan aka samu alfaqiru sabi talaka wanda ya hakuri ya ba Allah aka samu alganiyu shakiru mawadaci wannan Allah ya bashi wadata ya ba Allah to matsayinsa a wajen Allah ba ɗaya bane sai kai hakuri falala ce da Allah ke bayar da ita ga wanda ya ga dama yanzu a cikin sahabbai irin su sai na abubakar da suke da kuɗi su infaki ga addini sannan su tashi su da kansu ba dai dai suke da wanda ya yi aikin addini ba da kansu ya yi da kuɗin da zai infaki su shi yasa za ku ga Allah yana cewa rasulu والذين آمنوا معه جاءوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وإن سوني ما سسامن ببربو kuma na sha faɗa nake cewa mutum da kake ganin shi ba za ka gane hakikaninsa ba ka bari sirrin da ya samu kuɗi daga nan ne wani zai canza mata ya canza gida ya canza mota ya canza abokanai ya canza gari kowa sai ya canza saboda ya samu kuɗi da da shi za a tare ana zagin wasu na banna shi kuma daga ran da ya samu kuɗi in ya tashi ɓannasa sai tafi wanda ake zagi da shi da sai ya zama a wajen banna sai ka ganshi ne lamba ta ɗaya saboda ya samu kuɗi saboda a karatun mu na riyadu salihi na mun dogon bayani kan wannan matsalar cewa talauci mai talaka yakan fi mai kuɗi ne idan mai kuɗi yana da alaka da saban Allah shi kuma yana da alaka da ɗa'a ga Allah da aka kakka ɗauka cewa wai shi kansa talaucin idan ba ka da ɗa'a ga Allah falala ne ba falala ba ne a cikin kafirai ba talakawa ne cikin anna ba talakawa ne to wannan talaucin nashi bai hana in bai ba Allah bai ce lahira tun daga kabari ya gane kure ne sai ya ci bugu to kai ba kakka yau da rakan ka ɗauka cewa mujalladin talaucin ka zai sa in ka tafi lahira ka haiba ka da alaka da Allah bai taɓa yiwa wannan shine abin da ya faɗa Khalid bin Ma'adan yake cewa inna Allah ya tasaddaqu kullu yawmin bi sadaqatin Allah yana ba da dama ga bayi sadaka kowane wuni wa ma tasaddaqa Allah ala ahadin min khalqihi bi shay'in duk abin da Allah ta'ala ya ba da dama ko Allah bai taba ba da dama ba akan wani daga cikin halittunsa da wani abu khairun mafi alheri min an yatasaddaqa alaihi bi dhikrihi irin mutum ya sadaka ta hanyar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sadakatu bighairi al-mali naw'ani mutum in zai sadaka ba da dukiya ba nau'i iri biyu ce ahduha ma dai daga ciki shine ma fihi ta ihsan ila al-qalbi akwai abin da zaka yi Amfaninsa yakan tsallake zuwa ga halitta fa yakunu sadakatan alaihi sai ya zama sadaka a gare su wa rubbama kana afdala min sadaka sadaqati bil wani lokaci yakan kasance ya mafi sadaka ta dukiya wa hadha kal amr bil ma'ruf ana ganewa yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau kun ga wannan ba sadaka bane to tunda annabi ya faɗe shi anan ya ce da yin umarni da abu mai kyau da yin abu mana abu mara kyau to akwai lokacin da yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau a wannan babin yakan fi ka ɗauki kuɗi ka ba mutane domin da wani da wani za a yi faɗa faɗan da inda ka yi shiru zai kai ga zuwa a kisa sai ka je ka shiga tsakaninsu ka yi umarni da abu mai kyau ka hana abu mana kyau a wannan yanayin da inda ka shiga ba zai iya kaiwa zuwa ga kisa ta wannan lokacin umarni da abu mai kyau a wannan yanayin da hana abu mara kyau ya buka ɗauki kuɗi ka ba mutane don a wannan lokacin ba shi bane bukatar su saboda wannan shi ne abu na farko sai ce wannan hannun munkar fa innahu du'a'un a'un ila ta'atillahi wannan kira ne zuwa ga ɗa'ar Allah wa kafin an ma'asihi sannan da kuma kamewa a dina saba masa wa zalika khairun min an-naf'i bil mali ta ko lokacin da wannan yakan fi amfani sama da ka dauki mutu kama mutane wa kadhalika ta'limul ilmin nafi haka nan koyar da mutane ilimi mai amfani an gani akwai lokacin da yakan fi ka ɗauki kuɗi ka ba mutane wa iqra'ul qur'ani da kuma karantar da mutane qur'ani wa izalatul adha an tariqi da kuma gusar da cuta akan hanya an zo an ajiye shi wani da safa zai fita bai sani ba ko da zai dawo watakila ya warwaro roba-robansa in ba yana zuwa watakila roba-roban ba wuta sai tunkuriya shi to san da ya fita baya shi a unguwar aka zo aka zuba ka tsaya cewa a kwashe yashin ya fi ka bar yashin ya dawo ya haushi ya tunkuri yashin bai sani ba a kai shi asibiti ka je ka ɗauki kuɗi ka bashi ka tsaya a kwashe yashin kar ya zo ya hau ya samu matsala a wannan lokacin ya fi ka bari su ya shiga matsala ka je ka ɗauki kuɗi ka karme to da haka sai yake cewa wasu ai fi jalbin naf'ilin nasu da kuma ƙoƙarin ya za ka janyo ma mutane amfani wa ulaza an anhu da kuma tun kuɗe musu abin da zai cutar da su wa kadhalika ad-du'a musulmi na haka nan addu'a ga musulmi Inda mutumin da ya mutu yana buƙatar ka ɗauki kuɗi ka bashi ne ko addu'a yake buƙata shi a lokacin addu'a ta mu muhimmanci a wani shi ba kuɗi yake magana ba wal istighfar lahu haka nan neman musu gafara wa kharraja ibnu marduhi bi isnadihi duk da wannan isnadin yana da ainihin wato matsala to wannan shine abin da hadisi ya kunsa a takaice ta bangaren abin da ya shafi fassararsa da kuma ma'anarsa abin da hadisi ya kunsa ta bangaren abin da aka samu fa'ida a ciki na ɗaya wannan hadisi asalin fi fada'ilil a'amali wal aqwali asali ne wajen abin da ya shafi falala a ɓangaren maganganu da ayyuka abu na biyu wannan hadisin yana nuna mana cewa ni'imatul mali ni'ima ta dukiya da kuke ganin ta'awunun alal a'malis salihah taimakawa take akan aiki mai kyau wa yashhadu li hadha al hadith abinda ke ba da shaida akan wannan hadisin da annabi ya ce ma amru bil as yace ni'mal malus salih lil abd salih madalla a samu dukiya ta kirki a hannun mutumin kirki idan aka samu dukiya ta kirki hannun mutumin kirki to zaka ga tana amfanin da mutane shi yasa Allah ka ji kan lawan Abubakar lokacin da Sha shata ya waka yace kudi a kashe su ta hanya mai kyau sai shi kuma yace kudi a neme su ta hanya mai kyau sannan a kashe su ta hanya mai kyau sannan abu na uku iktisabul ujuri wato samun lada bi bazlil mali fi sabilil khairati hadisi yana nuna mana samun lada ta hanyar bada dukiya ta hanyar alheri abu na hudu hadisi yana nuna mana fadl gani shakiri falalar da wato mawadaci ne godiya ga Allah yake da shi alal faqir sabir akan talaka wanda ya hakuri ya ba Allah da haka zamu ga cewa Allah ya faɗi cewa wa itta'adana rabbukum la in shakartum wallahi idan nayi muku ni'ima kuka gode ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku mai kuɗi da Allah ya bashi kuɗi ya tsayu akan hanya alheri to wannan yana ma Allah godiya ne za ku ga zai ci gaba da samun ƙari a wajen Allah to in aka samu wannan yana da kuɗi ya bi Allah wannan bashi da kuɗi ya ya hakuri ya bi Allah to yana faɗa muku ku ya hakuri falalaci a wajen Allah amma matsayinsa a wajen Allah subhanahu ta'ala ba haka yake ba sannan abu na biyar hadisin nan yana nuna mana hirsus sahaba kwadayin da sahabbai suke da shi alama yuqarribuhum ila Allah akan abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sannan abu na shida fukara fuqara'i sahaba wato falalar da talakawan sahabbai suke da shi limunafasati ikhwanihim al saboda kun ga rige-rige da suke ƙoƙarin sai sun da 'yan uwansu masu kuɗi da aka za mu ga cewa a cikin irin wannan ne Allah yana cewa wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu a cikin wannan ne ya kamata in za a yi tsere da rige-rige a dangayi ba wai rige-rige da tsere-tsere wane ya samu matsayi kaza ba ni ban samu ba sai na yi rigima da shi wane ya samu kaza na duniya ni ban samu ba a'a ba haka bane su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka suka ɗauki duniyar ba don suna so su ainihin wato zauna lafiya ba haka suka ɗauki wannan ainihin wato duniyar ba wannan hadisi abin da yake ainihin wato nuna mana kenan sannan abu na gaba wanda shine na bakwai fadlul aghniya istihaba falalad da mawadatan sahabbai suke da shi limusharakatil fukara'i saboda sun yi musharaka da talakawa fil ibadatul badaniya duk ibadar da talaka yake ganin yana iya amfani da ƙarfi da jikin sayi to su suna yi da haka farduha wa nafluha idan farilla talaka ke yi su ma suna yi idan nafila talaka ke yi su ma suna yi ma at tasadduq bi fudul amwalihim sannan suna daukar kudin su su bayar wanda shi kuma talakan bai yi da haka ina kira zuwa ga masu kudi wanda Allah ya ba su wadata to su yi ƙoƙari su haɗa irin yadda mawadatan sahabbai suka yi duk wani abu da talaka yake jin zai yi da jikinsa wajen bauta ma Allah idan Allah ya baka kuɗi kar kai sala ka tashi kai idan ka tashi kai sannan idan maganar infaki ya taso kana iya ɗaukar kuɗi ka bari shi bai iya bayarwa to babu yadda za a yi matsayinku a wajen Allah subhanahu wata'ala ya zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba sannan abu na ainihin wato takwas da hadisi ke nuna mana almunafasa fil khair wal wato a samu tsere da rige-rige wajen aikin alheri da haka za mu ga ayoyin ƙur'ani da dama Allah yana ce mana wasari ku yi gaugawa sabiku ku yi tsere ku yi rige-rige amma a harkar duniya a harkar addini to yanzu bil aksi abin da ke faruwa sai muka akkasa wajen addini sai muka koma baya-baya wajen harkar duniya ne muke mai at tsere da rigirgi wannan shine abu na tara hadisin nan yana nuna mana cewa anna mujarradan niyyatul khair mutum ya sa tsantsan niyan alheri a zuciyar shi warragba fihi da kuma kwadayi akan aikin alheri la tablughu manzilatal fi'l wal badal wal badal Allah zai baka lada amma ba zai kai matsayin wanda yayi ba wanda ya tashi ya aikin ka sa a zuciyarka kana so zaka gina masallaci idan Allah ya baka dama wannan kyakkyawan niyyar ta ka Allah ba zai tozarta ta ba zai baka lana amma ba zai zama daidai kuma da wanda ya zo gina masallacin ba ka sa a zuciyarka kana so ka gina makaranta wannan kyakkyawan kudirin naka a zuciya na cewa kana so sai ka gina makaranta Allah zai baka dama zai baka lada amma ba zai zama ɗaya da wanda shi ya riga ya gina makarantar ba sannan abu na goma a cikin wannan hadisin istihbabu tasadduqi wato mustahabbanci ne yin sadaka bi fudulil amwali da raguwar dukiya wa huwa ma zada an al shine abin da ya karu akan bukatar mutum wa yadullu alaihi abin da ke nuni akan wannan fadin Allah ta'ala da yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka me za su ciyar Allah sai ya ce qulil af sai ce abin da ya ragu sai ce kazalika yi Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna abu na goma sha ɗaya da ke cikin wannan hadisi yana nuna mana cewa annas sadaqata laha ma'anan khassa sadaqa tana da ma'ana kebantacciya, wa hiya sadaqatu bil mali ita ce sadaka da dukiya ita ce ma'ana keɓantacciya sannan sadaka tana da ma'ana gamammiya وهي فعل عموم الطاعات القوليه والفعليه دكا duk wani aikin alheri da kake yi na magana ko na aiki ana ce mata sadaka wasun me yata za'ata sadakatan an kira ta'a aka ce mata sadaka li'annaha tadullu ala sirki imanin abdi yadda idan mutum ya ɗauki kudin sa ya bayar take nuna gaskiyar imanin bawa haka aikin ka na da'a yake nuna gaskiyar imanin bawa wa hiya sadaqatun minhu ala nafsihi da haka yanzu sadaka ne akan ka ba akan wani ba amma idan ka ɗauki kuɗi ka bayar sadaka ne akan ka sannan sadaka ne ga wani wa ma kana naf'uha muta'addiyan duk abin da za ka yi amfaninsa ya zama to bai tsaya kanka ba fa hiya aidan sadaqata ala ghairihi sadaqa ne ga wani to shi yasa da ku ga musulunci ya fi fifita idan kai azumi kai kaɗai ya shafa bai shafi wani ma ko ya shafi wani ya shafi wani ma to sai abu na goma sha biyu a cikin wannan hadisi takarirul mukhatab tabbatar da wanda ake magana da shi bima ya arifu ga abin da ya sani hadisi yana nuna man haka domin sun riga sun san wannan cewa idan sun yi sadaka Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada sana abu na sha biyu ko na sha uku da ke cikin wannan hadisin anna shar'a hadhihi al-abwab min al wato lallai shar'anta wa'annan babubbuka na alheri sabi'un ya gabata ne da wal fuqara saboda kukan da talakawa suka zo suka kawo Sana'a abu na goma sha hudu da ke cikin wannan hadisi fadlullahi ala ibadi falalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ita akan bayinsa bitaisiri asbabil ujuri ta yadda Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyin samun lada wa kasarati hasan nan Allah ya yawaita hanyoyin samun ladan da yawa wannan yasa za ku ga akwai aikin da ke asalin sa na duniya ne amma idan niyyar ka ya zama tana da kyau sai Allah ya canza shi sai ya baka lana tunda asali ka sadu da mace wannan ai matsalar ka ce bukatar ka ce amma sai kuka ga a ta saduwa da mace idan mutum ya kame ya dina saduwa da kowace mace sai tashi saboda bin umarnin Allah to wannan sai sa Allah subhanahu ta'ala sai ba shi lada sannan abu na goma sha biyar fadlu zikirin lahi falalar zikirin Allah wata ragibi fil iktari minhu da kuma yawaitawa wajen zikirin Allah ɗin shi yasa kullum nake maimaita wannan cewa mutanenmu da suke jingina kansu suna cewa ahalus sunna ne su tsoron Allah su gyara matsalar nan idan an yi sallah a masallaci ta dinga tsayawa minti biyar zuwa bakwai kowa yana yin azkar kafin ya watsi Allah subhanahu wata'ala ya yi kira a ayoyi da yawa za ku ji ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera zai ce ku ambaci Allah ambato mai yawa yana daga cikin sifa guda goma da certificate da ake so da ni da kai da wancan da waccan duk wanda ke so ya je gaban Allah Allah ya karbe shi lafiya da ya samu matsala to dole sai ya shiga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati ya zamanto kana daga cikin masu ambatan Allah da yawa maza sannan a samu masu ambatan Allah da yawa mata to inda kawai mushkilar take su wa'incan Allah ya jarrabe su yin zikiri ba akan karantawan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da aka da ku ga rayuwar wa gabaki ɗaya cike take da zikiri masallacin nan inda aka shigo akwai zikirin da aka ce kai kafin ka shigo in za ka fita akwai zikirin da aka ce kai Yin sanda za ka fito daga gida sai da aka sa maka aka ce ga zikirin da za ka yi yanzu in ka koma ba haka kawai za ka yi alkafara ba ko almusulma ka fara gidan akwai zikirin da aka ce ka yi in ka gama abin da kake za ka fice ka zo za ka hau abin hawa akwai zikirin da aka ce ka yi idan ka je ofis ko wajen kasuwa za ka shiga akwai zikirin da aka ce kai kafin ka shiga idan ka gama abin da kake za ka bar wajen kasuwa akwai zikirin da ake yi na fita kasuwa to irin wa'in nan shiga bayi in za ka fita shiga akwai zikirin da ake fita in za ka yi akwai zikirin da ake shirya kaya in za ka yi akwai zikiri sawa haka kwanciya da iyali haka ta irin waɗannan azkar ɗin ne idan mutum yana yi sai ka ga Allah yana ba shi kariya ta inda ya tsammani da inda bai tsammani ba amma mutane sun koma yanzu ga zukatan mutane ba su da lafiya mai ma'anan ba su da lafiya ba dama wani abu na ci gaba ya same ka wani da ya ji labari to da kai yake kwana da kai yake tashi sannan kuma mutane sun karanta azkar dinnan da annabi ya ce a dinga yi don mutum ya samu kariya a wajen Allah subhanahu wata'ala an karanta sau da haka mutane su ji tsoron Allah hadisi yana nuna mana falalar zikiri kuma idan za a yi zikirin Allah a yawaita yin zikirin da yawa sannan a yi zikiri akan karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayancin mutanen rigimar da muke da su kenan yan uwanmu yan ɗariƙu cewa duk mutumin da ya zo ya ƙaryata zikiri ya ce bai yarda da shi ba wannan mutulakan kafiri ne don ya ƙaryata ƙur'ani ayoyi da yawa sun zo a ƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce a yi zikiri to ma dama zikirin nan ibada ne to dole kuma annabi ya koyar da mutane cewa ga yadda za a yi zikirin ba kowa shi zai zai harba tamaki yadda ya ga dama ma da sunan zikiri muna ganin irin yadda ake taruwa a rausiya a rangaza a tashiya da sunan zikiri haka ake sannan abu na goma sha shida da ke cikin wannan hadisin bayanin alfazin zikiri hadisi ya yi bayanin wasu lafuzza daga ciki wanda ake yin zikiri kunga ya ambaci subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah saboda haka wallahu akbar wa zikrullahi bi hadhihi alkalimati minhu ma huwa wajibun kat tasbih ambatan Allah da waɗannan kalmomin akwai abin da yake wajibi kamar tasbihi a ruku'u da kuma sujjada da takbiratul ihram lokacin da mutum zai shiga ainihin wato yin sallah wa minhu ma huwa tatawwu'un muqayyadun akwai wanda yake tatawwu'i ne nafila ne yana da kaidi kaman yin tasbihi da tahmidi da takbiri bayan sallah da ake da aka yin tasbihi a ruku'u da sujjada wannan dole ne ba sai ka ga dama ma amma yin tasbihi bayan an haka in ka shigo za ka fara sallah wannan kabbaran da za ka yi dole dan da ita ne za ka yi sallah shi ke nuna cewa ka fara sallah to dole ne wa min huma huwa mutlaqun wa huwa ma lam yuqayyid bi waqtin wala adad to dukkan abin da shari'a ta kawo ta ce ayi kaza ba a yi masa iyaka ba to za ka yi ta yin kayan kanka ne abinda kuma sai masa iyaka ta ce adadi kaza za a yi to ka ƙara yanzu bayan an gama sallah annabi ya karantar da tasbihi 33 za a yi takbiri 33 tahmidi 33 da an samu wani ce ai shi yana da lokaci 100 zai dinga yi to ya zama dan kwaya a addini yayi overdose ba kuma wanda ya sashi shi yasa za ku ga Shehu Usman ya kawo tarihin wani mutum a cikin wasiqatul ikhwan shi wannan mutumin duk idan ya zo yin tasbihi ba 33 ake ba sai ya ɗari ta hamidi ɗari takbiri ɗari wata rana kawai sai ya kwanta ya mafarkin an tashi alkiyama an zo biyan waɗanda suka yi zikiri ya ce sai ya ga ana ta biyan mutane shi ba a ce mai komai ma sai je ya samu mala'ikun da suke rabu ya ce ai waɗannan mutanen 33 uku suka yi gashi nan ana biyan kuwa shi kuma ɗari ya yi ai shi ne min babu aula a fara biya kafin a biya raguwa ta shi ne mala'iku suka ce masa to ai kai wannan tasbihin da kake yi ɗari yadda kai shi wanda ya zo da shari'ar ba haka ya ce a yi ba ka ƙara ya ce to lokacin ne ina barci sai na farka a firgici ya ce to tun daga lokacin sai na dawo kan abin da shi ma abucin shari'a ya ce a ɗan sau da yanzu duk ƙarfinka da lokacinka sallar magariba raka a uku Allah ke bukatar ayi da ka zo kai hudu to Allah bai so saboda ɗayar da ka ƙara sallar isha hudu ya ce ayi kakka zo ka ce a'a ai kai kana da ƙarfi sallah ka ga mai ƙarfi wani abu ne ai ba wani abu bane ayi sau da haka jama'a yaya za a yi ko kuɗi ne ka san mutane akwai su da misalin banza a ce jama'a yanzu ko kuɗi ne tsakani da Allah wanda ya baka naira miliyan ɗaya da wanda ya baka naira miliyan hudu ɗaya suka siya ce a'a ba ɗaya ba ne to ta yaya za a yi a ce sallah raka a hudu ce daidai da raka a takwas sai wani ya kawo shawara ce kawai shi yana ganin ya kamata idan an zo a dinga ƙara hudu ta zama takwas don yana ganin idan an ƙara takwas ladan zai fi yawa billahi lazi da an ƙara ɗaya abin da aka yi na ibada Allah bai so ko a zo sallar asuba wani ya ce to ai shi yana gani jama'a tsakani da Allah yanzu fa aka taso daga barci in ma gajiya ne ai ba wanda ya gaji kowa ya huta to shi yana ganin ya kamata sallar asuban ne a dinga yin raka'a goma da kun kara ba ruwan Allah bai so biyin nan yace yi kuma bin yake bukata to duk inda shari'a ta iyakance ta ce ga iya abin da take so shikenan iya wannan take so amma in ta ce ayi abu ta bar shi kofa a buɗe to shi kuma wani ba shi da dama ya zai ce ma mutane iya kaza za su yi sai bar mutane gwargwadon lokacin da suke da shi wargwadon yadda suka ga za su iya yi na adadi sai su ta yin kayansu wannan shi ne sannan hadisi yana nuna mana abu na goma sha bakwai fadl Amur, bil ma'ruf wannan nahy anil munkar falalan yin umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau wanda wannan yana yin watsi da shi cikin society mu yana daga cikin abubuwan da suka kawo mana matsaltsalo hatta a rayuwar ta yau da kullum lokacin da ya zamanto kai sun da ɗan kai ke tasowa ɗan wancan ya taso ba ku yi masa tarbiyya ba idan sun ga ana abu mara kyau su magana idan sun ga abu mai kyau wanda ya kamata a yi mutane sun kuice su yi to shi kenan kuma wallahi in kana zauna a gari kaga banna na faruwa ba wanda ke iya fitowa ya magana a cikin mutanen garin to wannan alama ne cewa garin Allah ya tsine masa albarka ga baki daya kuma in kana ciki kakka aminta a kodayaushe bala'i ya faruwa a garin to hadisi yana nuna mana falalar umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau da haka mutum yana so jiya na faɗi sharaɗi guda biyar a cikin karatun da maka wanda na aika ma gidan rediyon bbc sako kan wata matsala ta faru na faɗi sharaɗi guda biyar da malamai suka faɗa wajen umarni da abu mai kyau da hani da abu mai kyau abu na goma sha takwas da ke cikin wannan hadisi an na kullum min ha ibadatun mustaƙilla kowanne daga cikinsa yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau um, um, ibada ce mai zaman kanta ba idan ka ga ana abu mara kyau ka hana ibada ce mai zaman kanta idan ka ga wani abu da ya kamata mutane su yi mai kyau sun ƙi ka yi umarni ka ce su yi ibada ce mai zaman kanta don haka za mu ga cewa a suratul tauba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi bayan da ya faɗi cewa ya siya aljanna da muminai abu biyu ya siya rayukansu da duke su faɗa wacce nakin zai biya su da aljanna sai ya zai faɗa maka sifarsu ya ce inna Allah ishtara min almu'minina Allah ya siya daga muminai sai ce anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata rayukan mu da dukiyar mu fadawan cinikin shine zai biya da aljanna sai yace yuqatiluna fi sabilillahi zamin yaki dan addinin Allah ya daga fa yaqtuluna wa yuqtaluna da haka wajen ba addinin Allah kariya zaka iya kashewa za iya kashe ka sai yace wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawari ne na gaskiya da Allah a cikin attaura da injila da alƙur'ani sai ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah waye ya fa Allah cika alƙawari babu sai ya ce fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'atum bi ku farin ciki ku bishara da wannan cinikin da kuka yi da Allah wadalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo babba mai girma to sai ya faɗi sifa guda goma sai ya ce at-ta'ibuna su ne masu tuba atta'ibuna alhamiduna atta'ibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una sajiduna sai ce al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin shi yasa malamai suka ce umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau kowanne ibada ce mai zaman kanta da aka Allah ya faɗi sifa guda goma anan daga ciki akwai al'amiruna na bilma'aruf masu umarni da abu mai kyau sannan wannahuna anil munkari masu hana abin da yake mara kyau abu na goma sha tara da ke cikin wannan hadisin da ke nuna mana shine akwai at-targhibu kwadaitarwa fi ihsanil muslim nafsihi wajen musulmi ya tsare kansa wa zawjihi ya kuma tsare matarsa wa anna zalika sababin lil'ajar idan mutum yana da mace aure to ya zaman tobe da alaka da kowace mace sai matarsa to wannan ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa ya tattalo lada a wajen Allah subhanahu Aka akasin haka idan kana da mace kana da alaka da wasu matan to wannan sababi ne daga cikin sababin da ke sa mutum kuma ya tattaro zunubi mai tarin tilin yawa sannan abu na ainihin wato ashirin da wannan hadisi yake nuna mana anna min ta'ati daga cikin da'a ma yakunu muwafiqan lit-tab'i lakin la yakunu ta'atan illa bin-niyya akwai abin da zai dace da ɗabi'ar ka ta dan adam amma ba yadda za a yi dace a matsayin da'a ne ga Allah sai idan an samu niyya da haka na sha faɗa ko a nan wajen nace aiki iri biyu zai iya faruwa iri ɗaya wane yayi wane amma idan niyyar ta bambanta sai mai sai hukuncin ya bambanta ka taso daga cikin gari ka haiwo mashin ka taho nan amma abin da ya kawo ka shine karatu ka zo yi wani ma ya ɗan hawo mashin ya taho nan amma abin da ya ce wai watakila taɗi ya taho wai kaga ya hawo mashin ya taho wannan ma ya hawo mashin ya taho amma yanzu saboda abin da ya kawo wannan ba shi ya kawo wannan ba babu yadda za a yi matsayinsu ya zama ɗaya a wajen Allah da haka wannan yanzu hawa mashin ɗin da ya tafi guri kana idan neman karatun nan da ya tafi dole ne sai ya je kuma ba zai yi ba dole sai ya hawa mashin ɗin nan to akwai matsa'ida na cewa abin da wajibi ba zai yi ba sai da shi shi ma wajibi ne yanzu yana da lada a wajen Allah saboda niyyarsa ta neman wa ta neman karatu sannan abu na ashirin da ɗaya ko da biyu da ke cikin wannan hadisi yana nuna mana husnul ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar karantarwa da annabi ya iya bi idahi ma ashkala bil qiyasi abinda ya rikice maka ka kasa ganewa sai annabi ya zo yi maka qiyasi sai ainihin wato ka gane wannan abin abin ya fito maka fili shi yasa kuka lura a wannan gabar lokacin da yake cewa wa fi bud'i ahadikum sadaqa a cikin saduwar da ɗayan ku zai da iyalin shi akwai sadaka qalu sai sabai suka ce ya rasulullahi a ya'ati ahaduna sha'awatahu wa yakuna lahu fiha ajrun yanzu ɗayan mu zai iya zuwa ya je sadu da matar shi kuma yana da lada a wajen Allah saboda su abin ya rikitar da su saboda abin da suke ɗauka kawai mutum ya je sadu da matarsa abu ne na al'ada to shine annabi ya ce musu qala ara'aytum law wada'a fi hanan akana alayhi fiha wuzrun in mutum ya je ya dauki al'aurar sai sa a cikin haram yana da laifi suka ce eh, ita yace to haka abin yake akasin wancan in ka je kai zina kana da laifi to in kai aure ka sadu da ka kuma kana da lada a wajen Allah shi ne kiyasin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu saboda kyakkyawar karantarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin wato iya ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararu da haka za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan wanda hadisi na gaba da za mu zo mu karanta zai magana akan cewa kowace gaba ta mutane ita ma tana da ainihin wato aiki na lada da haka insha Allah mutane su mana haƙuri da wani lokaci kun san yanayin nisa ga kuma yanayi na damuna da makamantinsa amma dai ka'idar mu insha Allah yadda muka sa cewa in ba ruwa bane yazo kafin lokacin karatu da izinin Allah za mu yi karatu da izinin Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته